rahotanni daga ƙananan hukumomin tudun wada da kibiya da bagwai da kuma gezawa na nuna yadda fulanin ke damuwa ainin game da yadda shugabannin waɗannan ƙananan hukumomi da ke barin gado suka tsaga makiyaya a yankunansu kuma suka sayar su ga manoma yayin da a wasu ɓangarorin kuma aka sayar da burtalai ko lawanin da makiyaya ke wucewa da dabbobinsu ga 'yan kasuwa da sauran jama'ar gari Alhaji Ahmad Canji Mangari shine shugaban reshen jihar Kano na kungiyar Fulani makiyaya ta Gabdan. Suke ɗiban makiyayunmu suna ba da su ga manoma da kuma 'yan siyasa. Mu kuma makiyayanmu suna nan suna tashi wasu kokari suke masu tashi su bar jihar Kano to a lokacin da suke tashi din nan anan suke haɗuwa da ko su haɗu da waɗanda za su yi musu kinafin su ebe shanun su a su ebe su su ce su sai da wani abu ko kuma a tare su ma a kwashe dabbobin su saboda haka muka kawo kukan mu gwamnati tunda tana so ta ta kyautata makiyaya muna so lalle ta ta yi rubukin waɗannan guraren da suka bayar domin yin rubukin shine zai kawo mana zaman lafiya tsakanin manoma da makiyaya kuma guraren da muke yin kiwo da eh, eh, makiyayun ba su ishe mu ba ragowar da muke da su maimakon ma mu samu gwamnati ta saya mana wani gun a hada a kara mana a'a sai muka samu illa daga wasu shugabannin kananan hukumomi suna bayarwa suna ba yan siyasan su suna ba abokan arzikansu suna rage mana inda muke yin kiwo Ƙoƙarin da na yi domin jin martanin guda daga cikin shugabannin ƙananan hukumar masu barin gado game da wannan zargi na Fulani makiyaya ya ci tira. Haka zalika shugaban ƙungiyar shugabannin ƙananan hukumomi ta ƙasa reshen jihar Kano. To amma da yake ma'aikatar noma da albarkatun ƙasa ta jihar Kano ce ke kula da filayen kiwo da burtalai ya sanya na tuntuɓi kwamishinan ma'aikatar Alhaji Nasir Yusuf gauna dangane da wannan batu. Mun samu labari daga wasu gurare kuma inda muka tura aka yi bincike aka sanar da wannan amma abin albishir ga makiyaya shine matakin da aka ɗauka shine duk inda aka je aka ce za a tsaga ko a yi gona ko filin gidan mai ko a ce za a bayar da shi domin gina wani shago ko wani abu mai girma gwamna yanzu ya ba da umarnin cewa dole duk wata sai ta biyo ta gabansa saboda haka na so makiyaya su kwantar da hankalinsu muna tabbatar da makiyaya dukkan wani wuri da aka ce za a ci ko burtali ko makiyaya yana kan doka kuma wannan dokar za ta yi aiki akan kowane ne ya yi saboda haka kada ma wani ya je ya yi amfani da irin wannan wurin ko kuma ya ce zai siya saboda kai ya zo ya yi asara Hakan da yana zuwa ne bayan da a 'yan kwanakin baya aka zargi wasu daga cikin shugabannin ƙananan hukumomin cikin birnin Kano da laifin bada da da suka saba ƙa'ida a wasu ɓangarori na wasu daga cikin kasuwannin Kano, lamarin da ya haifar da takaddama tsakaninsu da 'yan kasuwa da sauran jama'a. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.